bayan haka yan uwa iyaye mata salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya ba wannan dama ta mahaɗu a wannan masallaci da albarka a masallacin gida dubu da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan safiya ta ran asabar yau muna goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan guri a wannan masallaci mai albarka tare da yan uwa mata iyaye saboda mu tattauna matashiya ta lakca wadda ita ce ilimin kyamace da tasirinsa ga al'umma mai zuwa babu shakka wannan matashiya ce mai matukar amfani musamman a wannan lokaci da muke rayuwa a cikinsa wanda muka ga muke ganin yadda ake ta ƙoƙarin wasa da kwakwalen mata a raba su da abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsu a sa musu kwaɗayin duniya da san duniya kawai a cika musu ƙwaƙwalwa da neman kuɗi da yadda su tara kuɗi ba nuna musu abin da shi ne mafi muhimmanci a rayuwarsu ba da shi ne ilimi idan muna magana game da ilimi ta mahangar addini to ilimin da zai fara zuwa a kwakwalwar musulmi shine ilimin sanin Allah sanin Allah da sanin manzansa sallallahu alaihi wa sallama da sanin addininsa da sanin manufar da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu a bayan ƙasa me yasa muka zo duniya ko me yasa Allah subhanahu wataala ya samar da mu a duniya menene yake wajibi akan mu menene yake haramun wannan shine ilimi na farko da yake wajabta akan kowane kowane mutum baligi ya san Allah ya san manzansa ya san addininsa ya san halal ya san haram ya san yadda zai ta takewa da ɗan'uwansa ya san yadda zai sauke nauyin da Allah ya ɗora masa to idan muka ce wannan shi ne ilimi na farko duk wani ilimi da za mu nema na sana'ar duniya to ilimi ne kawai da zai taimaka ma shi wannan ilimin na farko za mu nemi ilimin likitanci ne za mu nema ko nasin ne ko injiniyarin ne ko ilimin jarida ko ilimin zamantakewa ko ilimin sanin halayyar ɗan adam kowane irin ilimi ne da mutum zai nema zai neme shi don ya taimaka masa yadda zai kyakkyawar rayuwa a duniya ya bauta wa Allah yadda yake so amma ba shi ne gaya ba ba shi ne ƙololuwa ba ƙololuwa shi ne sanin Allah sanin haƙƙin Allah sanin abin da yake wajibi akan mutum da abin da yake haramun a kansa wannan shine na farko da sanda za mu yi magana akan ilimi to wannan shi ya kamata a fara kawowa a ƙwalwa tunani cewa sanin Allah sannan duka wani abu da zai biyo baya ya biyo baya mace halitta ce wacce ke mai matuƙar muhimmanci a rayuwa mace ita ce ginshikin da yake dauke da ruhin al'umma da aka ce mace ana nufin mace uwa mace ya mace 'yar uwa mace babba yarinya matashiya duka ana nufin mace ana cewa mace ita ce rabin al'umma ita ce rabin al'umma kuma ita ce ta haifi ɗaya rabin ita ce rabin al'umma kuma ita ta haifi ɗaya rabin saboda haka kaga ita ce al'ummar gaba ɗaya mace ita ce take ɗaukan kowace irin halitta a cikinta wani wanda ya zo duniya to ya zo ne ta hanyar mahaifiyarsa shi sa Allah subhanahu wata'ala mahaifiya yake faɗa shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum bai ce min buto ne butuni aba'ikum ba ce min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هناك أوى إتتي أكن قبا daga wajen yaro yake fara koyan abin yake fara koya a duniya shi kaga uwa tana da muhimmanci ko ya mace tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar ɗan adam a doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam bai bar shi haka ba sai da halicci mace tare da shi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wani sa'a. sai da halitta masa umuna Hauwa alaiha salam ta kasance tare da shi kuma tare aka sauko da su duniya saboda haka da ɗa namiji da ya mace kafaɗa da kafaɗa suke a wannan rayuwar ta duniya ba zai yiwu ba ɗa namiji ya yi rayuwa mai kyau mai nutsuwa mai ma'ana sai da ya mace hakanan ita ma ya mace ba za ta iya rayuwa mai kyau mai nutsuwa a duniya ba sai da ɗa namiji haka kowa yana da buƙatar kowa ashe sha'anin mace sha'ani ne wanda yake da girma kwarai da gaske shi yasa musulunci ya ba wa mace mahimmanci ba kankani ba a Alƙur'ani muna da suratun nisa amma ba mu da suratun rijal muna da suratun nisa surar mata ce ma malamai sukan kira suratun talaq da suratun nisa'i sugra kawai kenan ma suratun nisa din har guda biyu gare mu suratun nisa da kuma suratun talaq ita ma ana ce mata suratun nisa a sugura wannan duk yana nuna mana muhimmancin mace a rayuwar bil'adama a doron duniya idan ka ɗauki mace daga rayuwar ɗan adam a duniya to dan adam zai zanto ba komai ba rayuwar ma karewa za ta yi rayuwar ma za ta zo karshe ne babu ita to musulunci lokacin da ya zo ya samu al'ummar duniya ba wai laraba kadai ba al'ummar duniya duka ba su ɗauki mace da daraja ba suna wulaƙanta ta suna sa ta abubuwan da bai dace ba ana sai da mace a kasuwa kamar yadda ake sai da rago ko tinkiya ana gadon mace kamar yadda ake gadon gida ko dukiya ana tirsasa ya mace sai abinda bai dace ba saboda a samu kuɗi da ita ba ta gado sai dai a gaji ta saboda haka ba a ɗauke ta a bakin komai ba rayuwarta ma ba a ɗauke ta a bakin komai ba haka musulunci ya zo ya samu ya mace a duniya cikin al'ummar larabawa da cikin al'ummar rumawa suna turawa da al'ummar girkawa da mutanen hindu da mutanen china duka a wancan lokacin ba su ɗauki ya mace da daraja ba musulunci ya zo ya ƙwato mata 'yancinta ya kwato mata haƙƙinta ya daidaita ta da ɗa namiji a wajen ɗaukan mas'uliya wato responsibility da nauyi yadda ɗa namiji aka ɗora masa nauyi haka ita ma aka ɗora mata nauyi ya zama na ita ma tana da haƙƙi bal tana da haƙƙoƙi ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة shi mata su ma suna da haƙoƙi kamar yadda ake da haƙƙi namiji yake da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kan namiji aka da bangado aka ce su ma ga haraman da za a ba su aka hana larabawa kashe 'ya'ya mata aka hana gadarsu ya iya lalazi na amuru la ya hillu lakum an tare sun nisa'i karha wala ta'dhuluhun litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhun haka musulunci yazo da irin wannan dokoki masu tsauri dan a kwato mace ta sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo ya dasa tarbiya mai karfi a cikin al'ummar musulmi dangane da ya mace da ba ta ilimi daidai wa daida yadda za a ba ɗa namiji duk abin da ya kamata ɗa namiji ya sani na ilimi to ita ma haka ya kamata ita ma ta sani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa sahabbansa haka a rayuwa ya nuna al'ummarsa cewa ya mace tana da daraja tana da kima kuma ita ma tana da haƙoƙi kamar yadda ɗa namiji yake da haƙƙi hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun zo waɗanda suke nuna haƙƙin mace ko muhimmancin ilimin mace haka nan rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mata ta nuna cewa mace tana da haƙƙi ita ma a bata ilimi daidai da yadda ake ba wa ɗa namiji haka nan rayuwar al'ummar musulmi a baya duk ta nuna mana haka cewa mace tana da haƙƙi ta samu ilimi kamar yadda ɗa namiji yake samun ilimi ta yi karatu kamar yadda zima yake yin karatu hadisi ya tabbata daga jabir ɗan abdullah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana bayan an yi sallar idi ƙaramar sallar ƙarama annabi ya yi wa mutane hudu ba a wancan lokacin kun sani babu amsakuwa irin wannan da za a yi magana daga nesa wanda yake nesa ya jiwo abin da ake faɗa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga murya ya yi wa sahabbansa hudu ba mun san cewa hudu ba wani yanayi ne salo ne na koyarwa salo ne na ilmantarwa da annabi ya yi hudu ba sai ya zanto mata suna daga baya can ba su ji ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma inda suke su ma ya musu tasu hudumar wanda yake nuna mana cewa suna da haƙƙi daidai da tsadar miji yadda aka yi wa maza suka ji to haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya yi wa mata huɗuba suma su ma a wannan lokacin ya isar musu da saƙon da ya kamata ya isar musu a wata ruwayar abdullahi dan abbas yana cewa fa zanna annahu lam yusmi an-nisa fa wa'adahunna wa amarahunna bis sadaqa annabi yayi haka ne saboda ya ya tabbatar da cewa mata ba su jiyo shi ba maza ne kawai suka ji abin da yake faɗa saboda haka ya je musu wa'azi ya umarce su da sadaka wani hadisi ne sahihi yana cikin bukari da muslim ibn jurayj ɗaya daga cikin malaman tabi'ai yake cewa yake cewa a ta ibn abi rabah almajirin abdullahi dan abbas yace da shi a tara haƙƙan alal imami zalika an yuzakkira hunna kana ganin cewa liman haƙƙi ne a kansa wato wajibi ne a kansa su ma ya faɗakar da su shi ne ya ce da shi eh inda hula haƙƙun alaihim wa malamin Allah ya falo haƙƙi ne a kan limamai idan suka yi huɗuba lalle su tabbata cewa sautin da suke ba da shi ya kai ga mata in kuma ba su samu bai je gare su ba to zai sanar da su saboda haka wannan haƙƙi ne na mace kamar yadda za a yi za a tara maza a yi musu lacca haka nan su ma mata a tara su a yi musu lacca a faɗa musu abin da ya dace da rayuwarsu imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yace mata sun ji gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah ghalabana alayka ar-rijal maza sun kwace mana kai saboda ko da yaushe yana tare da sahabbansa maza yana tare da su a majalisi yana tare da su a masallaci idan za a fita su suke raka shi saboda haka mata sai suka kai korafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza sun kwace mana kai sun nuna mana fankarfi karfi don haka mu ma ka ware mana wata rana da zaka zo karantar da mu ka ilmantar da mu wanda ita ce bukatar da suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da ita annabi kuma ya ansa wannan bukatar tasu ya musu alkawari ya sa musu rana suke haduwa a gidan ɗaya daga cikin mata yake zuwa yana karantar da su har ma daga cikin abin da aka ruwaito a lokacin cikin karatun da ya musu yake cewa da su ma minkum min imra'atin tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min an-nar babu mace ɗaya daga cikin ku da za ta haifi 'ya'ya uku su rasu ta haifa ya rasu ta haifa ya rasu face 'ya'yan nan sun kasance mata shamaki daga shiga wuta wato sun ba ta kariya daga shiga wuta sai wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce har ma ƴaƴa biyu wato ko da ƴaƴa biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ƴaƴa biyu ne a wata wayar yake cewa fa'ata hunna fa'allama hunna sunna annabi ya je inda suke kuma ya koyar da su sunna ga wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauki ilimin ya mace da muhimmanci kwarai da gaske ya kuma daidaita su da maza wajen ba su ilimi yadda maza suke da lokaci na musamman da suke samun ilimi daga annabi sallallahu alaihi sallama haka nan ya sa wa mata lokaci na musamman su ma yake karantar da su yasa wajibi ne kowace mace ta samu ilimin da ya dace wanda ya zama mata wajibi a rayuwarta musamman ilimin addini ilimin sanin Allah ilimin bautar Allah baya halatta ga miji ko uba su hana ‘ya'yansu karatu musamman abin da ya zama wajibi a rayuwarsa su san shi abin da rayuwarsa ba za ta yiwu ba ko alaƙarsu da Allah ba za ta yiwu ba sai da shi wajibi ne su san shi shine abin da ya shafi furudul a'yan abin da yake wajibi akan ya mace ta sani don haka baya halatta ga miji ya ki koyar da matarsa ya ki kawo wanda za ta koyar masa karatu kuma ya hana ta zuwa makaranta baya halatta ga wani ɗa namiji don ya auri mace ya ki koya mata kila saboda shi bai sani ba shi ma bai da ilimin ko kuma a'a bai da lokacin da zai zauna ya koyar da ita sannan kuma bai ba da dama wata ta zo ta koya mata ba bai dauki nauyin mata ta zo tana koyar da ita ba sannan kuma ya ce ba za ta je ta shiga makaranta ba wannan miji bai da wannan hankin kuma mace za ta saba masa a nan da zai ta yi rijista a makaranta ta rika zuwa koda bai yadda ba koda bai yadda ba domin ta kwaci kanta daga fushin Allah saboda duk wani abu da za ta yi wani wata babiya da za ta yi a rayuwarta da sabo da za ta yi ko kuma yin abin da ba daidai ba saboda jahilci to ta sani cewa ba uzuri ba ne ta ce mijinta ne ya hana ta neman ilimi ba uzuri ba ne ba uzuri ba ne ba za ta gaya wa Allah haka ba yadda aka umarce shi ya nemi ilimi haka ita ma aka umarce ta nemi ilimi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama nisa'u shaqa'iqur rijal innama nisa'u shaqa'iqur rijal nabi yace mata kawai shaqiqai ne da maza zan ce wannan shaqiqin wannan ne kaga ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya saboda haka suna da daraja wato mataki ɗaya suna da abin nan haƙƙi iri ɗaya wannan shaƙiƙin wannan ne to haka annabi ya ce maza mata shakikan maza ne haka ashe babu abin da namiji zai nuna mata nan. yadda Allah ya bashi umarni haka ya bata umarni yadda Allah ce ta yi sallah haka ce ta yi sallah yana da kuɗi ya zakka ita ma haka aka ɗora mata yana da halin zuwa hajji ya je azumi waye duka yadda aka ce mace ta yi namiji ya yi haka aka ce mace ta yi wa dukansu ubangiji subhanahu wata'ala zai wa kowa hisabi akan aikinsa saboda haka ashe ba ne da wannan hurumin da zai hana ki zuwa makaranta kuma in kika yi musu biyayya a nan kin yi biyayya kan abin da ya saba wa Allah ita kuma biyayya ana yin ta ne a cikin abin da bai saba wa Allah ba inna matta'atu fil ma'ruf nabi cewa ana yin biyayya a kan abin da yake daidai da shari'a a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mata sun fahimci haka shi yasa Kullum suke kai kawo ko dai majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam su je idan wani abu ya shige musu duhu su je su yi tambaya dan su samu wannan ilimin ko su je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen matansa su yi tambaya a gaya musu abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu har ma na aisha take yaban matan mutanen madina take cewa ni'imar nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fi da din ma dalla da mata matan mutanen Madina kunya bata hana su neman addini ba kunya bata hana su su nemi ilimin addini ba wani lokaci ma idan matsala ta ilimi ta tsakanin maza wani lokaci matan su suke kawo wato warware wannan matsalar wannan ta faru kamar yadda imam bukhari da muslim suka ruwaito hadisi daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf yake cewa wata rana wani mutum ya zo wajen abu abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai kuma ɗaya daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sau dan bafansa ne to abdullahi dan abbas yana zaune sai wani mutum ya zo ya masa tambaya a lokacin abu huraira yana zaune ya ce wani mutum da ya zo ya masa tambaya yake cewa ya ba shi fatawa game da matar da ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwana arba'in bayan mijinta ya rasu da kwana arba'in sai ta haihu sai abdullahi dan abbas ya ce masa ta'atar da akhirar ajalai tunda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci idda guda biyu akwai iddar matar da ta mutu a mijinta ya mutu to ladina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara Allah ce waɗanda suke rasuwa su bar matansu matansu za su jira tsawon wata hudu da kwana goma gona ita ce iddar waɗanda mazansu suka mutu sannan kuma a cikin suratun nisa abin da suratul talaq Allah ce ulatul ahmali ajaluhunna an zana hamlahunna mata masu ciki iddar su shine su haifi haife abin da yake cikin su ga magana ta zama biyu kenan anan an ce za ta zauna wata hudu kwana goma idan mijinta ya rasu can kuma an ce iddar mace mai ciki ta haife abin da yake cikinta to da aka zo aka yi wa abdullahi dan abbas tambaya cewa ga wata mace ta haihu bayan mijinta ya rasu da kwana 40 sai ya ce ta'taddu akhir al-ajalai sai ta duba ta ga wanne wacce mudda ce wani ajali ne ya fi tsawo a cikin biyun nan wannan wata hudu da kwana goma to nan kuma kwana arba'in ta haihu kaga kenan za ta zauna wata hudu kwana goma don shi ya fi haka ya mata ya mata fatawa abu abin nan abu salama shi almajirin abdullahi dan abbas ne sai ya ce wa abdullahi dan abbas Allah fa ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahunna mata masu ciki iddar su shine su haihu ma'ana kamata a ce ta gama idda da har ta haihu ko da ko kwana arba'in da raso mijinta sai abu huraira ya ce ni ina tare da ɗan kwana wato ina goyon bayan abin da abu salama ya faɗa wato suka saba wa abdullahi ɗan abbas daga nan sai abdullahi ɗan abbas ya kirawo yaransa kurai sai ce maza ka je wurin umu salama ka yi mana tambaya akan wannan matsala gashi gashi gashi gashi je ka tambaye ta ka zo ka gaya mana mai ta ce yana zuwa ya tambaye ta sai ta ce da shi an kashe wa subai'a subai'atul aslamiyya mijinta wata mata ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mijinta ya fita zai tafi fataucinsa tare da bayansa sai suka hada baki sai suka kashe shi don su gudu su kwace abin da yake dauke da shi na dukiya labari ya zo aka gaya mata cewa an kashe mijinta umu salama ta ce fahiyar hubla a lokacin tana da ciki bayan kashe shi da kwana arba'in sai ta haihu bayan kashe shi da kwana arba'in sai ta haihu to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ta samu mijin aure sai ya aurar da ita kuga an samu hujja karara akan matsalar gashi an kashe wa mace mijinta tana da ciki kuma bayan kwana arba'in ta haihu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya aurar da ita to sai aka je aka ga abdullahi dan abbas to daga nan ya saki waccan fatawar tashi idan muka duba za mu ga mace ce ta kawo ƙarshen wannan dambarwa tsakanin abdullahi dan abbas da abu huraira da abu salama ibn abdurrahman saboda haka ana samu an ta samun irin wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wa za a ga cewa in ana wani dambarwa ta ilimi sai ga cewa mace ce za ta kawo warwara a cikin wannan abin da ake dambarwa a kansa akwai umul fadl umul fadl uh, abin nan ah, mahaifar abdullahi dan abbas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsayo arfa an samu jayayya tsakanin sahabbai wai yana azumi a lokacin ko baya azumi wasu suka ce yana azumi wasu suka ce kai ba azumi yake ba suka samu sabani suka kuma rasa yadda za su warware matsalar sai ta je ta samu nono zuba abin da sai ce a kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana kai masa ya karba ya sha shi kenan sai aka fahimci shi ba azumi to in ba da ilimi ba irin wannan duba zai zo wannan tunanin ba ba zai zo ba saboda haka so a lokacin duba ba su kawo wannan a ransu ba sai da ita ta yi wannan sannan sai suka gane cewa a annabi sallallahu alaihi wasallama azumi yake don haka wani lokaci za ka ga saboda ilimin da mata suka samu a wannan lokacin idan wani abu ya taso sai ka ga cewa mace ita ce ma za ta kawo warwara a cikin wannan abin da ya taso wani kan san kisar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi ya tafi abin da umara kafirai suka hana shi shiga aka yi sulhu akan cewa ya dawo ya janye ya dawo ta shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya dauko umara ya warware sahabbai suka ji nauyi su je su warware umararsu abin ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya bada umarni amma suna ta inda inda suna ta nauyin kafa sai ya shiga wajen ummu salama sai ya same ta sai ta ga alamar ba farin ciki ba fara a fuskarsa ce me yake damun ka ce ya ce wallahi na yi wa sahabbai na umarni amma ba su ɗauka ba ina jiyo wasu tsoron fushin Allah sai ta ce ba haka za ka yi ba ka je gaban su ka kira zabi ka ba shi kanka ya aske maka an san cewa mutum bai gama umara ba ba zai aske kansa ba in ya warware umararsa ne zai aske kansa yana zuwa ya yi haka shikenan kowa sai ta nemo aka ta warware umara a aikace kun ga wannan ma'aikin Allah ne wanda shi ne ƙololuwa a ilimin shi ne ƙololuwa a sanin komai amma a nan shawarar mace saboda ilimin da ta samu a wajensa ya amfane shi ya amfani kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya kasa a gwiwa wajen karantar da matansa da matan al'umma duka akwai wata mata ana kiranta ashifa ashifa mace ce wacce ke mai ilimi kun san a wancan lokacin iya rubutu ba kowa da iya ba a cikin larabawa saboda su ba sa rubutu komai sai dai su haddace da ka kowane abu sai dai su haddace shi da ka ba sa tsaya su rubuta to ita tana daga cikin 'yan ɗaiɗaiku da suka iya rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai mota. dattijuwa ce dattijuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je gidanta ma dan ya sa an samu mata gida a nan cikin garin madina tana zaune a gidan ban lokaci yakan kai mata ziyara ya je gidanta ma har ma ya yi ɗin bacci da kafin zahar, ta ba shi abin rufa ta ji ta ba shi shimfiɗa ya kwanta ya bacci don ita kanta shimfiɗar tasa da yake kwanciya a kai da abin rufarsa da izarinsa da yake amfani da shi bayan ta rasu bayan ta zo rasuwa ta danƙa wa ɗanta suleiman ibnu abi hatima shine ɗanta ce to ga gado abinda zabbar maka shimfiɗar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zama ne da alfahari da wannan sai da wani sarki na madina ya zo azzalima azzalimi sai ya kwace masa marwan ibn al-hakam sai ya kwace masa waɗannan abubuwan da yake tutiya da su ita wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya nemo ya ce ta zo ta koya wa hafsa hafsa yar gidan sayyidina umar ta koya mata rubutu ta koya mata karatu da rubutu kuma haka ta ringa zuwa tana mata wannan karatu har ta iya rubutu ta iya karatu a lokacin sayyidina umar lokacin yana khalifa ita wannan matar shi a shifa ta kasance a sayyidina umar yakan kirawo ta ya yi shawara da ita a cikin wasu abubuwan suka taso musamman abubuwan da suka shafi sha'anin mata kai har ta kai ma lokacin da aka da ya daɗa 'yan hisba ya sa ta cikin 'yan hisba wadda take kula da harkar kasuwanci na mutane a cikin kasuwar madina tana hisba a kasuwa idan ba da ilimi ba ina za ta iya wannan harkar saye da sayarwa da ciniki da sauransu yadda za a samu maza to haka nan ya samu mace yar hizba ita ma ita ce wannan shifa ta kasance tana aikin hizba a nan zuwan yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mata haƙƙinsu na su tsaya su yi karatu kuma su ma su ba da gudunmawa a cikin al'umma akwai aisha 'yar gidan tsalha ibn ubaidillah mun san talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna tun suna yawa a bayan ƙasa aka ce su yan aljanna ne to yarsa aisha nan ta girma a gidan na na aisha radiyallahu ta'ala anha a ƙarƙashin kulawar na na aisha radiyallahu ta'ala anha to na na aisha sai ta mai da ita pa ɗinta ta ce personal assistant ɗinta da na aisha babban malama ce kamar da kuka sani malama ce a cikin sahabbai a cikin sahabbai mata daban take to sauraka tana yawan samun baki daga ko'ina dattawa da matasa da waye aka zo wurin na aisha domin a samu wani abu da ilimi to wani lokaci kuma aka rubuto takardu daga nesa a aiko wa Nana aisha ana mata tambayoyi ko ana san aji wasu shawarwari to wannan aisha yar gidan tsalha ibn ubaidillah ita ce take karbar takaddun ta karanta ta kuma ba ansa Nana aisha ta ba ta wannan damar cewa duk wata takarda da aka aiko ki ba ansa sannan kyaututtuka da ake aiko mata ce ta karba kuma ta bada da tukunci haka ta rika yi wa Nana aisha radiyallahu ta'ala anha wannan aiki wani abubuwa ne duk ba za su yi ba sai da ilimi inda kuma ba a ba wa ya mace ilimi ba to ba za ta zama haka ba wannan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbansa aisha radiyallahu ta'ala ita kanta kamar yadda aka sani tana ɗaya daga cikin zaratan marwaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama su su bakwai da ake ambata aisha tana cikinsu kuma tana cikin na farko-farko daga hadisin ta 2,210 wanda aka yi wanda kuma bukhari da muslim suka yi ittifaki 397 a cikin sahihaini wanda duka daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha aka aka ruwaito su masruq ibn al-ajda ɗaya daga cikin almajiranta mutumin kufa ne amma yana zuwa har madina zo ya zauna saboda ya yi karatu a gudana na aisha yake cewa almashiyakatu dattawa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallama. dattawan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama sukan aiko wana na aisha tambayoyi akan rabon gado sai gado yana ɗaya daga cikin fannoni masu wahala kama na aisha tana da cikin wanda ta kware akan wannan fannin dattawan sahabbai sukan aiko mata suna son ka warware musu wasu matsaloli na rabon gado da yake nunawa cewa zamanta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu karatu kwarai da gaske wani lokaci ma har limanci ta yi ta rika yi wa mata limancin sallar magariba da kuma sallar abin nan irin sallar dare kamar tarawihi ko ta hajji ne da na aisha ta yi limanci a nan takan tsaya a tsakiyar sahu su mata ba gaba mace take wucewa ba takan tsaya ne ita a tsakiyar sahunsu sahun farko sahun gaba haka nan daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ummu salama ummu salama ita ma limamiya ce ta mata ita ma ta rika jan mata sallah a ramadan ta rika jan mata sallar tarawihi da tahajjudi a ramadan gaya min yadda za a yi ilimanci ba tare da ilimi ba dole sai an yi ilimi sai an san alkur'ani sai an san hukunce-hukuncen sallar sana a shige gaba a ja mutane sallah turana aisha limamiya ce umar salama matar ma'aiki sallar sama limamiya ce ibn umar yana da wata kuyanga kuyanga ce amma ya ba ta ilimi ta haddace alkur'ani kuma makarantiya ce alaramma mace sosai da sosai wuce alarammiya ce ta kasance ita ma tana yi wa mata limanci a sallolin tarawihi na ramadan wanda duk yana nuna muku yadda mata suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama matan tabi'ai su ma haka suka kasance da irin wannan ilimi saboda sun kasance suna zuwa gidan matan annabi kamar gidan na aisha ai makaranta ya zama gidan na aisha bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama makaranta ya zama ana zuwa gidanta karatu ta buɗe makaranta daga cikin irin waɗanda suka fita a wato suka gama wannan ko suka yi karatu a wannan makaranta akwai amra amra bintu abdurrahman ibn sa'ad ibn zurara a gidan da Aisha ta taso mahaifinta abdurrahman ibn sa'ad ya rasu tana karama sai na aisha ta ɗauke ta ta rene ta ta yi karatu a wajenta amra ta bar duniya ba sai da ta zama wata bijimar malama masaniyar fiƙihu da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tare ilimi mai yawa wata rana muhammad ibn al-qasim Muhammadu ibn al-qasim malami ne da cikin malaman madina yake cewa Muhammadu ibn muslim ibn shihab az-zuhri shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman madina ne yace da shi yaro lokacin yana yaro da karami yana neman ilimi yace ga kana son neman ilimi kana son ilimi yace to bana nuna maka inda zaka samu birgamin ilimi ba to inda zaka je ka samu mai ilimi wanda ta cika ta batse sai yace e eh, kwarai ina so sai ce alaika bi amra maza maza je ka nemi amra ita wanda da ta taso a gidan nana Aisha ta zama wi'a'ul ilmi ta zama wani birgami na ilimi wato ta cika ta tumbatsa ce masa maza ka je ka same ta yace ta kasance a gidan nana Aisha ta taso yace fa ataituha fa wajadtuha bahran la Zaf? ina zuwa na same ta shakundum a ilimi ta zama tekun da ba za a iya tsotse shi ba haka ya zimanta ta shi wannan malami ibn shihab babban malami ne yana cikin malaman imamu malik amma yake sifanta amra da cewa bahar ce a ilimi shakundum ce a ina ta kwashi wannan ilimin a gidan da na isha radiyallahu ta'ala anha a makarantarta daga cikin mata malamai manya a zamanin tabi'ai akwai hafsa hafsa bintu sirin su uku ne a gidansu dukkan malamai ne da ita da ɗan uwanta maza guda biyu akwai ɗan uwanta muhammad ɗaya kuma anas sai kuma ita ta uku harsa mahaifinsu sirin asali a wajen yaƙi aka ciyo shi a bawa aka kawo shi ya zama musulmi ya zauna da ‘ya'yansa ya yi aure ya haifi ‘ya'yan kuma suka zama manyan malamai a garin basra cikin ƙasar iraki to ita hafsa tana ɗaya daga cikin 'ya'yansa kana karanta littafan hadisi bukari, da muslim za ka yi ta ga sunayen sai na gittawa hafsa binta tasirin da yake suna ruwaya daga anas dan malik ita ma tana daga ɗaya daga cikin waɗanda suka suka shahara da ilimi har ma wani daga cikin malamai ana ce da shi iyas ibn muawiya yake cewa shi ya duba ya duba bai ga wanda zai iya fifita shi akan ta ba cikin malaman basra a lokacin aka ce da shi har al-hasan Ya ce har hasan al-basri aka ce har Ibn sirin yace har shi kansa Ibn sirin din shi dan uwanta muhammad ce ba zan iya fifita su akan ta ba a wajen ilimi akwai ummu darda ummu darda sunanta juhaima al'ausabiya ko hujaima da ana ko hujaiba matar abin darda ita ma haka ta zanto malama ce ta gani a faɗa a cikin harkar ilimi na addini ta yi karatu a gurin mijinta Abin darda ya karantar da ita ta kuma samu ilimi mai tsoka sosai don kusan a gaban mijinta ta karanci alkur'ani ta sauke ta kuma saukewa ta yi bitarsa daki-daki da ma'anoninsa ta iya karanta shi da tafsirinsa kuma allah ya mata tsawon rai saboda ka tabar ilimi mai yawa to haka malamai suka kasance idan muka ce za mu yi ta kawowa ba karewa za su yi ba ko wani malami dr muhammad akram ne. littafi ya rubuta ka cokam wanda ya tara sunaye na tarihin mata a tsawon tarihin musulunci da suka yi ilimi musamman ilimin hadisi ya sa masa suna alwafa bi asma'in nisa volum volum kundi kundi 43 ya rubuta kundi 43 ya faɗi tarjama ta mata ɗaiɗaiɗaiɗai mace ɗaiɗaiɗaiɗai har dubu tara da ɗari uku dukkaninsu kuma arwacin ilimi daga wajensu kundi arba'in da uku wajen sama da shafi dubu talatin da wani abu ba kowa a ciki sai mata matan kuma waɗanda suke ilimin hadisi ba wai kowane ma ilimi aka haɗa ba wanda suke ilimin hadisi kaɗai idan muka ce za mu yi ta kawo su to ina ganin za mu yi darasa ma ba ɗaya ba za mu yi darasi mu kuma yi darasi mu kuma yi darasi to amma wannan ɗan abin da muka faɗa zai nuna muku yadda mace musulunci ya ɗaukaka lamarinta a sha'anin ilimi na zama na tana da haƙƙin ta ilimi kuma ta zama wani abu a cikin ilimi kuma ta zanto wadda ita ma ake kafaɗa da kafaɗa da ita wajen karantarwa da ilimantarwa Waɗanda duka da muka ambata dukkan su malamai ne dukkan su malamai ne waɗanda suka ba da gudunmawa maza da mata suka amfana da su ba wai mata ma kaɗai ba har maza suka amfana da iliminsu za ka bi tarjamar malamai manya da suka shahara za ka ji ana ambatan cewa malam wane cikin cikin malamansa akwai wanci yanzu kamar imamu malik imamu malik wa san imamu malik imamu daril hijira wanda ya riski manya-manyan malamai da suka zauna da suka zauna da sahabbai amma duk da haka yana ruwa daga nafi nafi maula abdullahi dan umar ne yana ruwa daga salim amma daga cikin malamansa akwai aisha bintu sa'id bintu sa'ad ibn abi waqqas aisha yar gidan sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas kamar yadda kuka sani yana ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi albishir da aljanna to yar sa aisha tana daga cikin malaman imam malik haka nan imam ahmad ibn hanbal wanda shi ma ana jin sunansa imam ahli sunna wal jama'a shi ma a cikin malamansa akwai ummu amr ummu umar bintu hassan ita ma malamarsa ce da ya karatu a hannunta abu sa'ad as-sam'ani ɗaya daga cikin malamai cikin malamansa da ya lissafa ya lissafa mata cikin malamansa mata 69 mata 69 cikin malamansa haka nan abu tsahir silafi cikin malaman hadisi ne shi ma malamai mata da yawa gwammai ya ambata cikin malamansa yana da malamai tsakanin namiji da mace ya yi ruwaya daga malamai sama da duhu to ciki akwai tewa mata ne ibn asakir babban malamin hadisi din nan ko malamin tarihi shi ma a cikin malamansa ya ambaci wajen mata malamansa ne sama da tamanin da wani abu to haka nan in za mu ta ambata ta ambatar malamai waɗanda suke da malaman su mata da yawa to su ma za mu daɗe muna ambatansu A zahabi, shi ma ya ruwaici hadisi daga mata sama da 60 yana da littafi mu'jamu shuyukh inda ya tara sunayen malamansa a ciki in ka ɗauki littafin kabibe shi shi za ka haɗa mata sama da 60 cikin malamansa a kowace ma ya yi ta ƙoƙarin ya je ya riske ta saboda ya samu iliminta yana zuwa aka ce kwana goma da rasuwa yayi bakin ciki yi bakin ciki saboda yi kasa hakuri sai da ya rubuta wannan a tarihul islam ce na so in riski matan nan na so in riski matan nan 'yar masar ce ce kafin in je ina zuwa aka ce ayyau kwana kwana goma da da rasuwarta me yake nuna mana wannan shi yadda yadda mace a tarihin musulunci ta rungumi ilimi to kuma wannan ilimin ba ita kadai zai amfana ba kamar yadda muka gani zai amfana al'umma farkon waɗanda zai amfana su ne 'ya'yanta da 'ya'yan al'umma da suke ƙarƙashinta za ta yi musu tarbiyya domin ilminta kai tsaye zai tafi zuwa ga 'ya'yanta kai tsaye kai tsaye 'ya'yanta za su amfana da iliminta saboda daga cikinta suka fito su ne wato ita ce uwa wadda za ta tsaya ta kula da su tsawon lokacin da suke buƙatar kulawa Allah subhanahu wata'ala ce wal walidatu yurdaina haulai da kamilay cikin shekaru biyun da shayarwa tana tare da dinta da haka a gurinta zai fara koyan abin da zai koya na rayuwa duk wani da zai gani a gurinta zai koya yaro kuma yana koyo ne ba daga sauraro ba ba daga magana ba a'a daga aiki abin da ya ga tana yi shi zai koya yara sun fi koyan abu ta hanyar aiki ba ta hanyar magana ba ba ta hanyar faɗa ba abin da suka ga ana yi shi suka fi koya ba abin da suka ji ana faɗa ba to waɗanda suka fi cakuwa da da 'ya'ya su ne iyaye mata hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra saboda haka a wannan lokacin tun daga wannan lokacin zaki ta masa tarbiya tubalin tarbiya duk wani wanda kika ganshi ko kika ji labarinsa ya zama wani abu to tasirin zamansa wani abu daga uwa ya fara daga uwarsa ya fara yi ƙoƙari ki ga cewa kema kin bar wakafi na ɗa da zai zama mai amfani da al'umma saboda abin da zai yi na alheri ya riske ki kina kwanci kabarin ki ɗa da za ka yi wa tarbiya mai kyau ya taso ya zama wani abu a cikin al'umma ba ƙaramin wakafi ba ne a rayuwarka nabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi abubuwa guda uku waɗanda da su ne su ne suke ci gaba da wanzuwa bayan mutuwar mutum ke za mata ibn adam ko za kafa amalu illa mai talat sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan mutum ya riga ya mutu to duka abubuwansa ayyukansa za su dakata sai abu uku wata sadaka mai gudana ya gina rijiya ana amfani da ita ya gina masallaci ya gina makaranta ana ci gaba da amfani da su zai ci gaba da samun ladan wannan ko ya bar wani ilimi da ake amfana da shi ko ya bar wani yaro na kwarai wanda yake masa addu'a ko a dalilinsa ake masa addu'a jika bar yaron kirki duk sanda ya alki alheri za ce Allah jikan iyayenka ya yi miki addu'a kuma ya samu addu'ar ki samu addu'ar al'umma a dalilinsa sawa zuciyarki za ki bar wakasi daga cikin 'ya'yanki, ki bar wakafin wasu daga cikin ƴaƴan alal akalla ko da ɗaya ne ki wakafin sa kamar yadda ummu maryam ta yi ce kin yanta shi wannan na Allah ne kawai ni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbalhu minni laka anta samiul alim haka ummu maryam ta roƙi Allah ce ta bada abin da yake cikin ta bakanci muharraran ma'ana ta yanta shi daga dukkan wani abu ba ta bukatar ita ita ta more shi so take al'umma ta more shi ita ba ita ba ba wai tana so ya zama wani mai kuɗi ba ita ma ta ji daɗi ya saya mata gida ƙato ya saya mata mota sama mata yan aiki ya kai ta umara ya kai ta a'a ita ba wannan ne yasa take neman a'a ya zama muharraran lillah ta yanta shi ta ba wa Allah ya je wa Allah hidima ba wai ita ba yi kokari ki yi wannan lokacin da aka haife imamu malik mahaifiyarsa ba ta san zai zama imamu malik ba ba ta san zai zama imamu malik ba amma ta ba da duk abin da take iya bayarwa wajen tarbiyarsa ya zama wani abu haka take yi masa rawani ta ce je wajen rabi'a ibn abi abdurrahman wani malaminsa ya ce ka je ka koyi ladabi kafin ma ka koyi iliminsa ka koyi ladabi a wajensa kafin ma ka koyi iliminsa lokacin da take tura ɗanta ya je ya yi karatu ba ta san zai zama imamu malik ba lokacin da aka haifi imamu ahmad ibn hanbal ko imamu shafi'i iyayensa ba su san za su zama wannan ba amma da yake sun yi kyakkyawan niyya tsakaninsu da Allah cewa wannan yaro ina so ya kasance wani abu da zai taimaka sai Allah ya taimaka musu rayuwa ba za ta yiwu ba sai da ilimi kowane irin matsayi ke da shi idan babu ilimi wannan matsayin ba za ki amfani ba za ki amfani al'umma ba ilimi shi zai sa ki zama mai amfani a cikin al'umma tunaninki ma ya saiki ya yi saiki in ba ilimi tunanin ma ba zai saiki ba ana nuna min lokaci ya yi amma dai ina son isar da wannan misalin mu duba malikatu saba sarauniyar saba'i lokacin annabi suleiman alaihissalam lokacin da annabi suleiman ya aiko mata da hudu-hudu ya kawo wasiƙa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya fatuni muslimin ya aika mata da wasiƙa mai sadara ɗaya biyu sakakku nuna min girman kai ku zo kuna masu miƙa wuya tana sarauniya a babban gari bata ɗauki mataki ita kaɗai ba jin cewa ita ce oga ita ce sama sai ta tara ɗan fadanta ta ya yi mala'u afto ne fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ku bani shawara ku bani shawara cikin al'amarin nan nawa ba zan iya yanke wani hukunci ba har sai kuna nan suka gaya mata cewa ai su nahnu ulu ba'sin ulu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fangari ma za ta'muri ai mu muna da karfi sosai kuma mayaka ne na kwarai na gaske amma abin yana hannunki ki duba ki ga me za a yi sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadu idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu sai ta ce da su haka sarakuna suke duk garin da suka shiga sai sun yi kace kace da shi kuma manyan garin sai sun bai da su kaskantattu haka suke yi wannan maganar mara ilimi ba za ta iya yinsa ba ma'ana tana da ilimin tarihi da yadda tarihi ya nuna a duniya a masarautu na duniya da irin yadda wasu suka shigo garuruwan wasu suka yi kashe-kashe da su ta san wannan ɗabi'ar ta waɗanda suke kai har tana da karatun tarihi ta san mai tarihi sai ta ce wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin wa naziratun bima yarji'ul mursalun zan aika musu kyauta zai iya bambancewa sarki ne ko wani annabi ne in sarki ne zai karbi kyauta har ya tukunci in ku annabin Allah ne to ba kyauta ta zai biya cewa zai zai zo waje na dan in karbi musulunci to haka kuma aka yi a lokacin da aka kawo mata gadanta a gabanta annabi Sulaiman ce nakiru laha arsha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la يهتدون ku canza mata kamannin gadanta ga za ta iya ganewa gadanta ne ko ba za ta gane ba falamma ja'at qila hakaza arshuki qalat ka'annahu hu yayin da zo aka nuna mata gadanta bayan an canza masa fasalinsa, aka ce haka gadanki yake bata ce eh ba shi bane ko eh shi ne sai ta ce ka'annahu kamar dai shi sai ka ce shi kaga ba ta ce ba shi bane ba ta kuma ce shi bane wannan sai da ilimi mutum zai samu irin wannan tunanin shi yasa annabi Sulaiman sai ce wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin in ma dai tana da ilimi to mun mu an riga mu ba mu ilimi tun kafin a bata kaga wannan ya nuna mana cewa tana da ilimi inda babu ilimi ba ta iya wannan sarautar ba kuma da ƙarshe za ta jefa mutanenta ne cikin halaka a zo a yaƙi a kace-kace da garinsu amma da ta zo ta miƙa wuya sai gashi ita kanta ta zo ta musulunta tare da annabi suleiman ta zama wani abu saboda ka irin mace a cikin al'umma ba karamin sinta al'umma yake ba ba ƙaramin gyara su yake ba kuma sai an samu ilimi na addini in ba za a samu ilimi na rayuwa to sai an samu na addini an haɗa su idan aka samu na rayuwar kaɗai babu na addini to ma tala yake zama mace za ta zama ɗan duniya ce kawai banda duniya ba abinda ta sa a gaba amma in tana da ilimin addini ta zama kuma tana da ilimin zamani to sai ilimin addini ya mata sai sai ga cewa ƴaƴanta sun tashi da tarbiyya ƴaƴan makota duk wasu wanda take mu'amala da su ga sun amfana da iliminta muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya bamu ilimi mai amfani ubangiji subhanahu wata'ala ya shige mana gaba cikin lamarin mu ya iya mana abin da ba za mu iya ba da wannan muke cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh